yau laraba 24 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da ɗari talatin takwas, daidai da 26 ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na arba'in daga cikin jeran giyan kasusuwan karatun littafin ash-shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajirri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabi shari'a na fadilati sheikh al'allama rabi' bin hadi umair al-madakhali allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan uwa su manta ba a karatuttukanmu da su gabata malam ya biyo baya da kawo mana dalilai na hadisai da asarai don gane da abin da ya zayyana mana a baya na munanan aƙidu da aiki da tintintini na khawarij bayan da ya gama lissafo mana wasu bangare daga cikin waɗannan hadisai sai malar rabi'u ya biyo baya yana fashin baƙi akan waɗannan dalilai ɗin a yadda yake cewa fahaza ya dullo ala fiƙihi salafi wa wara'ihim ala anna hunaka mina salafi man kaffarahum walahu wijhatu nadarin muhtarima wa huwa akhadhu wa huwa akhadha hadha min qawli rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yamriquna min ad-dini kama yamraqu as-sahmu min ar-ramiyya mala ya dauko bayani dangane da wasu daga cikin malaman musulunci suna cewa khawarijawa ba kafirai ba ne khawarij ba yahudu ba ne khawarij ba nasara ba ne khawarij ba majusawa ba ne saboda haka magana dangane da kafirta su bai taso ba sai da su 'yan tawaye ne waɗanda suka yi ma musulmi da kuma shugabannin musulmi tawaye ana su sakamakon wannan tawaye ne da suka yi to amma sai fa ce fahaza ya dullu ala fiƙihi salafi wa wara'ihim wannan yana nuni dangane da kyakkyawan fahimtar addini da magabata na ƙwarai suke da shi da kuma taka tsantsan da suke da dangane da abin da ya shafi al'umma da kuma hukuncin da za su ɗora musu. domin idan ka bibiye hadisan annabi da yake bayani dangane da khawarij ba inda annabi ya kafarta khawarijawa sannan su sai da na da sauran sahabban da ke tare da shi su ma ba su kafarta su ba to malaman farko da suka biyo bayansu da kyautatawa sai ya zama babu ɗaya daga ciki wanda ya ce kafirai ne ta sai malam ya ce ala anna hunaka mina salafi tare da haka akwai daga cikin manyan malamai farko man kaffarahum wanda ya kalli khawarij shi kafire ne walahu wajhatu nazarin maganan shi tana da yanda za a tsaya a kalle ta muhtarima ko magana a martaba ta a kimanta ta a duniyan bincike da baje kolin dalilai wa huwa shi wannan malamin da ya ce khawarij kafirai ne أخذ هذا من قول الرسول صلى الله ya ɗauko hukuncin kafarta su ne daga annabi inda annabi yake cewa yamriquna min ad kama yamriqu as-sahmu min ar-ramiyya su khawarij suna barin addini kaman yanda biya ake harbata tabcaki dabba ta fita ta wuce ba tare da jini ko tukan bi ya taɓa wannan kibiyar ba wannan kwatance da wannan misali da annabi ya bayar na irin yadda suke barin addini ya sa wannan malami ya ce to yo in ba su zama kafirai ba me ya sa kuma me ya kawo a ce suna barin addini mutumin da ke cikin addini sunan shi musulmi wanda kuma aka ce ya bar addini shi ya sunan shi kuma an ce suna karanta alkur'ani kur'anin bai masu tasiri sun shiga kuma sun fita to kenan har yau suna nan a musulmi shi sa ya ce wannan fatawa da wannan fahimta na wannan malami abin a tsaya a kalla a girmama wannan nadari da kuma fatawan shi ne Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi mala ya ce wa ma'ana hadhal wasfi kama ja'a fi ahadith ukhra ma'anan wannan siffar da annabi ya siffanta waɗannan hawarijawa to kamar yadda ya zo a wasu hadisai ne da ba wannan ba annabi ya ce tanzuru fi hada saham za ka ɗauko kibiyan da aka yi harbin da shi ka duba falatara shay'an ba za ga komi a jiki ba tanzuru fil za ka kalli asalin ƙarfen ma kibiyar falatara shay'an ba za ga komi ba tanzuru fi qadas za ka kalli kunnuwan kibiyan falatara shay'an ba abin da za ka gani sabakal wa dama wannan kibiya ta shiga a guje ta fita ta riga ta kantin bi da kuma jini kun gano wannan da kyau ko ita kibiyan ga yawo jini na wuce ne ba abin da ya taba ta don ga kalli wannan siffa da annabi ya siffanta shiga da fita na khawarij a cikin addini kenan shigansu musulunci bai amfanar da su komi ba haka suka fita ba su ɗibi komi a cikin shi ba to kuma duk da haka sunansu musulmi kun fahimci wajihin nazar na wancan malamin akwai hadisin da ke cewa duk binciken da za ka yi za ka yi ka kare, ba inda khawarij suka kama da musulmi a kusa ko a nesa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fahaza halu man kharaja min addini wannan shine halin mutumin da ya ma addini ta lam ya ta'allaq bihi shay'an ba abin da zai ratayi da shi ba abin da zai darsasu da shi kuma ba abin da zai amfana da shi fahum kuffarun fi dhaw'i hadal hadithi waɗannan kafirai ne idan ka kalli hasken wannan hadisi inda man kafirhum a wajen waɗanda suke ganin su kafirai ne ka karanta littafin almuguni na ibn Kudama, a mujalladi na tara shafi na hudu da fatuhul bari na ibn hajar a mujallad na sha biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da tara da shafi na ɗari uku da ɗaya allah maɗaukin sarki masu sakayya da alkhairi shi yasa idan ka je ka bibiyi waɗannan littattafai za ka samu hujjoji masu yawa kuma gamsassu na malaman da suke da fahimta da ra'ayin cewa khawarij a bisa nazari da kuma dube na waɗannan hadisai to khawarij ba musulmi ba ne ba su kama da musulmi ba ko ba su amfana da musulunci a kusa ko a nesa ba allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce wa unasun akharuna nazaru ila itibaratin ukhra wasu malaman kuma sai suka kalli wasu ɓangarori ba ɓangaren da wannan malamin ya kalla ba falam yukaffiruhum sai aka waye gari su basu kafirta waɗannan hawarijawa a irin abubuwan da suke yi da kuma abin da annabi ya faɗi da kuma siffanta su ba a ƙasa mala ya ce ƙala shekul islam ibn taimiyata rahimahullah shehun musulunci ibn taimiyyar al-harrani allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce fi majmu'il fatawa a cikin littafin shi mai suna majmu'ul fatawa kubra a jizzi na 28 shafi na 518 ibn taimiyya ya ce wal ummata muttafiquna ala zammil khawarij dukkanin al'umman musulunci ɓangarorin addinin ƙungiyoyin addinin karkasuwan aƙidu na cikin addinin kakaf sun haɗa kan sukan khawarijawa wata dalilihim da kuma bayyana cewa khawarij bayi ne batattu wa inna ma tanaza'u fi takfirihim inda suke suka komo shine shin khawarij kafirai ne ala ne sun yi maganganu biyu mashhurai ne maganganun da sun shahara fi mazhabi malik wa ahmad musamman a cikin mazhabin imamu malik dan anas da ahmad dan hambali wa fi mazhabi shafi'i aidan har ila yau har a cikin mazhabin shafi'i malaman sun kai sun komo dangane da abin da ya shafi kafirta khawarij a mazabin shafi'i akwai niza'un malamai sun kai sun komo waɗannan sun ce kafirai ne waɗancan sun ce ba kafirai ba ne haka a cikin fahimtar ahmad ɗan hambali da ko mazabin imamu malik fi kufurhim dangane da a ce khawarij kafirai ne ko ko ba kafirai ba ne malik ya ce wa na fi kana fihim wajahani fi mazhabi ahmad wannan ya sa a mazhabin al'imamu ahadus sunna ahmad ɗan hambali akwai wajihi biyu wa gairihi kai da wani malamin ma da ba imamu ahadus sunna ba ala tariqatil ula a bisa ɓangaren farko shin kafire ne ko ba kafire ba ne shin 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba ne maganganun wannan malami da kuma waɗanda suka biyo baya wajen fahimtar maganganun shi sun yi zantuttuka biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganun annahum bugatun su 'yan ta'adda ne 'yan tawaye ne masu zalunci ne da fito na fito da al'umman musulmi wannan ya halattar da jininsu ya halattar da mutuncinsu ya halattar da komi nasu kun gane wannan da kyau ku kasantuwan su bugatu ne wasani magana na biyu annahum kuffarun mala ya ce su kafirai ne kalmurtaddin aka ce kafirai ne kamar musulmin da ya rida ya juzu katuluhum ya ce ya halatta kashe su ibtida'an daga lokacin da suka yi raddan wa katulu asirihim kuma duk wanda aka kama daga cikinsu ba za a bautar da shi ba abin da za a yi mai shine a kashe shi mahala ya ce ba mudbirihim sannan wanda ya tsere duk inda ya je to wajibi ne ga dakarun musulunci su bi shi sai sun nemo shi sun kashe shi wa man qudira alaihi minhum duk wanda aka kama kafin a kashe shi ba za a neme shi da ya tuba kalmurtaddi kamar wanda ya rida fa ba in ya tuba falillahi alhamdulillah wa illa in ko ya hau kujerar naƙi ya ƙi ya tuba ƙutila kai tsaye sai a kashe shi malai ce kama anna mazhabuhu fi mani zakati haka mazhabin al'imamu ahmad yake dangane da mutumin da ya taurin kai ya ce ba zai ba da zakka ba iza qatalu in aka yaƙe su iza ƙatalul imama alaiha muddin suka fito za su yaƙi shugaban musulunci da ya matsa masa sai sun ba da zakka hal ya furuna ma'al ikrari bi ha? shin su waɗannan masu fada da shugaba dangane da abin da ya shafi zakka shin za a kafirta su tare da cewa sun yadda da cewa zakkan wajiba ne amma su sun yi tawili cewa ba za su bayar ba annabi ne kaɗai aka ce ya karɓi zakka da Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan duk wani wanda ya biyo bayan annabi bai da nassin da aka yi mai wannan umarni kai tsaye sun yadda wajiba ce amma a zamanin annabi bayan zamanin annabi kuma bayan da aka ce wani ya karba kun gano wannan da kyau ku kun ji inda suke bata nassi da inda suke tawilin nususi haka irin waɗannan 'yan bida'a suke laila nahar duk inda suke haka suke to kuma ana yaƙansu ne irin wannan har sai an ga bayansu idan kuka tsaya ba ku yaƙe su ba to su za su shirya za su yaƙe ku komin daren daɗewa shi sa mala ce idan suka zo suna yaƙan shugaba hal ya furuna ma'al biyu bi ha shin stil za a kafarta su tare da suke cewa ita zakan nan wajiba ne mala ya ce ala riwayata ne to akwai riwayoyi guda biyu akan wannan matsala ka duba sharhin bukhari na ibn battal mujalladi na takwas shafi na biyar da da tamanin biyar zuwa biyar da da tamanin bakwai Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ƙauluhu maganin annabi da yake cewa fayu'zarun haza kalamu fihi ishtibahun hal huwa yu'adhdhiruhum aw la yu'adhdhiruhum da yake cewa ana masu hanzari shin za a yi masa hanzarin ko ba za a yi hanzarin a ce abin da suke suna da hujja ko suna da daidai ba a zancen da malan al'ajurri yake yi hal yu'adhiruhum fala yukaffiruhum li jahalihim shin kin kafirta su da za a yi za a ce saboda jahilci ne da rashin sani abin da suke yi yasa ba za a kafirta su ba ma'ana sun ci moriyan jahilci kenan shine hanzari da uzurin da aka ce a basu fala na ƙulu innahum kuffar mala ya ce a gaskiyar al'amari mu ba za mu ce khawarij kafirai ba ne la na innahum majus mu ba za mu ce khawarij majusawa ba ne fihim sifatul majus saboda ba su da siffofin majusawa wala na ƙulu nasara kuma ba za mu ce su kiristoci ba ne An nasara ya na isa su nasara ai suna bauta ma annabi isa wa ha'ula ila ya na isa su ko waɗannan hawarijawa ai ba sa bauta ma isa na ƙolu muna cewa innahum laisu min hadhihi asnaf ba sa cikin waɗannan karkasuwa na waɗannan kafirai Fa faya'dharuna to a haka sai a ba su hanzari falanu kafirhum ba za mu kafurta su ba wala nalhaquhum bi hadhihi umam ba za mu tura su cikin waɗannan al'umma alkafira waɗanda suke kafirai ba ka annahu yuridu haza malan almadakali ce kaga wannan bayanan da na yi to kaman abin da madakali kaman al'ajuri abin da yake so ya faɗi kenan kun san maganin da ya faɗi kenan su khawarij ba majusawa bane ba yahudawa bane ba kiristoci bane to sai al'imamul marhal anan sai ya kokarin fito da abin da yake nufi cewa to kana nufin mu ba su uzuri kenan za mu ba su uzurin cewa sun jayalci addini ne to kuma annabi ya ce suna karanta alkur'ani kuma annabi ya ce in ka kaga ibadansu da ƙoƙarinsu da himmansu wajen komai na addini to naka da kake yi ma za ka raina shi kun gano wannan da kyau ko to kaga ai kaman ba jahilai ba ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa ƙarshe sai malam yake cewa wannan maganan da muka faɗa kaman haka yake nufi shi al-imam al-ajuri ce amma annahun mubtadi'a kasantuwan cewa su khawarij yan bid'a ne wa annahum kilabu ahlun nar kuma su karnukan wuta ne wa annahum kaza wa kaza kuma su suna da siffa iri kaza da kaza kama wasafahum rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya siffanta su fa huwa la yanfi haza anhum ba wanda isa ya kore masu wannan sifa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta su da shi haza ma yazharu li min kalamil hasan malai ce wannan shine maganin da ya bayyana man kai tsaye na maganan al-imam al hassan al al-basari in saha anhu idan maganan ta inganta daga wurin shi ke na malam bai tsaya ya bi isnadin maganan ba ko kuma magana ne wanda ke yawo a bakin mutane ana cewa ga fatawan da al'imam al-hassan al-basari ya faɗi dangane da su waɗannan jawa kun gano wannan da kyau to shi ne da ya ɗauko maganan kuma bai samu wanda ya suka a kanta ba kuma babu dalilin raunata ta sai ce in maganan ta inganta daga gare shi to shi kenan in ko bata inganta ba kaga sai a nemo mata dalilinta Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce al'atharu sani athari na biyu ƙila lil aka tambayi al'imam al-hassan al-basari ya aba sa'idin aka ce baban sa'idu kharaja kharijiyun Bilkhariba, wani mutum ne ya tawaye a garin khariba faƙala sai al'imam al-hassan al-basari ce miskinun Allah sarki ra'a munkaran ya ga abu ne mummuna a nazarin shi da tunanin shi fa'an karahu sai ya zabara ya himmatu wajen inkarin wannan abu fawaka fi ma huwa an karu minhu sai ya fada cikin abin da ya fi wannan illa kuma ya fi wannan muni kun gane abin da mala yake cewa wai ya ga ana abu ne wanda ya shi a tunanin shi ba daidai ba ne to bari ya je ya gyara wannan abin da ba daidai din ba kuma shi sai ya fada bala'in ma da ya fi wancan din gara ma dama ya bar munkarin da gyaran da ya kokarin yi da ya fi kenan garin gyaran gira ne aka rasa me aka rasa ido kenan gyara ya ko banna duk inda khawarij suke a ko ina aka suke za su yi kokarin wai bari su kawo gyara da gudunmawa cikin addini sai su la'anta addinin su bata shi ƙarshe kuma su komo su da na sani su fada cikin matsala Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce alkhariba makanun fil iraq khariba wani gari ne a garin iraki qala yaqut alhamawi fi mu'jamul buldan babban malami al-yaqut a cikin littafin shi da yake bayani na garuruwa na duniya baki daya a mujalladi na biyu shafi na 363 ya ce alkhariba billafzi tasgir alkhariba mun gane ya ce da lafzi ko alkhuriba in dai billafzi a tasgir ne sai ka ce alkhuriba bidan milha dama ce fa dumma mubdahu li hadal hadisa in za ka yi tasgiri to harafin farko dumma kake sa mai shi to al-Khuriba al-khuriba bi lafzi tasghir yace kharbatun mawdu'un bil basara wani gari ne a garin basara wa summiyat bi dhalika fi ma zakarahu az-zajaji an kira sunan da Al-Khuriba ne kamar yadda al-imam az-zajaji yace li'anna marzaban sarki marzaban kana qariftana fihi ƙasaran ya gina wani hamshakin gidan gwamnati a wajen wa khuriba ba'adahu bayan gushewar mulkin shi sai aka rushe wannan ginin da yayi falamma nazala almuslimun albasara yayin da musulmi suka zaune garin basara iftanu indahu sai suka sake gina wannan gari a eh, wannan gidan sarauta a inda aka rushe wancan gidan wa fihi abniyatin akwai yan gine-gine a wajen suka zo suka gina gidan sarauta wa sammauha alhuriba to su ne suka kira wajen da ɗan rusasshen gini kun gano wannan daga baya kuma suka zo sai suka tayar da shi misali kamar yadda aka rushe world trade center ba rushe shi ba to bayan wani lokaci kuma sai a zo sai a ƙara gina shi kuma ina fatan mun gano wannan da kyau sai a rada mai suna da rusasshen gida <clears throat> Allah madaukin sarki ya sa mu dace faqala al-miskin mala yace al-imam al-hasan al-basri yace miskini dai ra'a munkaran an kira shi miskini ne shi miskini dangane da abin da ya shafi abin hannu ai bukata yake da shi ko miskini ya isa zo yana takama yana alfahari da ɗaɗɗaga ƙirji da nuna isa akan abin hannu ko mulki ko kuma ta ɗaukaka to haka miskini ne dangane da ilimin addini miskini ne dangane da fahimtar rayuwa miskini ne akan komi ra'a munkaran ya ga mugun abu fa'ankarahu sai ya yunkura zai inkarin shi fawaka fi ma huwa an ankaru minhu sai ya fada cikin abin da ya fi wannan illa mahala ce hadal asar yumkin an yi husan. wannan asari ya kamata a ce yana da kyau yani almunkar yughayyaru bil yadi shi munkari duk inda yake da hannu ake fara kau da shi limai yamliku haza ga wanda ya mallaki iya rusa munkarin la yamliku taghyiru bil yadi wa haza mala yake cewa al munkaru yughayyaru bil yadi liman yamliku munkari ana maganin shi ne da hannu ga wanda ya mallaki iya kauda munkarin Wahaza haza la yamliku taghyir bil to shi ko wannan bai da ikon da zai iya kau da munkarin da hannun shi yumkin an yunkiru an yunkaru bil lisan shi munkari ana iya wa'azi a kau da shi da baki tariqati shar'iyya inda ahlus sunna a hanyar da take na shari'a da ahlus sunna wal jama'a suke a kai thumma bil sannan a yunƙura kau da munkari da zuciya fakana alaihi an yi a huda bilwahida min hatainil martabataini hasaba stita'atihi kowa fa hanya ɗaya zai ɗauka gwargwadon ikon shi baka haɗa hanya biyu yanzu shugaba zai hana da me da hannun shi wanda ba shugaba ba zai hana da bakin shi wanda shi ko bai kai ya hana da baki ba zai gida me da zuciya misali mu ɗauki shi'a yanzu shi'a gwamnatin jihar kaduna ta yi amfani biliyadi malamai su amfani da mai alisan wanda ba malamai ba su amfani da mai alkalbu bayan da za a yi wanda ba malami ba ya shiga inkarin shi'a bi lisanihi da ba harkan shi bane ba wanda ya sa shi malami iyakan shi wa'azi ba wanda ya ce yi inkari biliyadi an gano wannan da kyau ku ita kuma al'amarin gwamnati duk abin da ta ce ta hana irin wannan in ba majalisa ta kai aka yi doka ba to akwai ba matsala har yanzu ya kamata ku san wannan ba fan majalisa aka kai aka yi doka ba gwamna ne ya ce ya soke yanzu wani gwamnan yana zuwa zai iya cewa mai ya soke sokewan shi yanzu shi da kanshi yana iya zuwa in zai kara takara don ya yayyafa ma abin da ya yayyafa ruwa ya ce ya yi haka ne don mai. don kwantar da hankalin jama'a a samu zaman lafiya saboda haka ya soke wancan sokewa amma in majalisa aka kai bai isa ya zo kawai gidan rediyo ya sami yada labarai ya ce an soke su ko an dawo da su ba sai ya ƙara koma majalisa jama'a kun gane wannan da kyau ku shi yasa yanzu duk wannan ihun da muke mun ji daɗi ko muna goyon baya amma muna roƙon shi ya kai wannan majalisa don ta zama doka ina fatan mun gane sannan irin wannan kira ne muke masauran gwamnoni na jihohi gaba ɗaya su ɗauki wannan matakin sannan ina gaya muku ko ko mutanen gari musamman ko ahlus sunna kamar yadda qur'ani ya ce khuzu hizarakum kai taka tsantsan bala'in shi'a yafi bala'in boko haram 'yan shi'a sun fi 'yan boko haram yawa 'yan shi'a sun yada ko'ina sama da yadda 'yan boko haram suka yadu 'yan shi'a suna da training irin na soja sama da yadda 'yan boko haram suke da shi 'yan shi'a suna da lafiyayyun gwamnatoci waɗanda suke goyon bayansu kuma a shirye suke su ba su makamai irin hezbollah su yaƙi a ko'ina 'yan shi'a suna da mugun manufa da mugun kulli a cikin zuciyarsu musamman akan ahalus sunna don su tsammani suke babu wanda ya kwanta kwantan kwarfe su irin ahalus sunna 'yan shi'a bala'insu da musibansu da mugun nufinsu ya fi diyin da kake tsammani domin a cikin littattafan shi'a suna cewa ka sai da komi naka da ka mallaka ka sai makami ka kashe ahalu sunna sai ka mamaye dukiyan shi da iyalan shi da dukkanin kadarorin da ya mallaka a madadin abin da ka siyar ka sai makami da shi shi ya zama wajibi ku yi tsantsan kar ya zama kun zama mashirmanta 'yan shi'a sun iya yakin sun ƙoro 'yan shi'a sun iya kisan mummuke sun kashe malamai da yawa irin su ihsan ilahi zahir da su umar dan mai shiya da sauran malamai barkatai waɗanda tarihi ya haddace irin ta'addancin da suka yi kuma shi'a ba wai suna karanta kashe malami ne kaɗai ba duk wanda suka san ba zai bi su ba za su kashe shi bambancinsu da khawarij shine so ba sa kashe ƙananan yara kun gano wannan da kyau ku kuma ba sa kashe mata ba kasafai suke kashe mace ba domin sun ce mace za su iya juya ta ta bi su yadda suke so don sun ce mata suna da kwaɗayi biyu kuma su suna da abin da suka tsara za su ba su su yaudare su na wannan kwaɗayi nasu allah maɗaukakin sarki ya kyauta to ne sai mala yake cewa dole ne za ka ɗauki ɗaya ne daga cikin waɗannan hanyoyi kai inkarinsu wa kana alaihi an ya a bi wahida min hatainil ne. dole ɗaya daga cikin waɗannan martabobi ɗaya zai ɗauka hasabin ta yi gwargwadon ikon shi fa idza kharaja bis saifi idan ya ɗauki takobi ya ce zai je ya hana munkari fala shakka an sa dima dole kawai jini zai zubar yanzu misali boko haram a maiduguri da sauran wajeje da suka ga munkari suna son su hana munkari da allah sun yi hana munkarin ba kawai jini suka zubar ba suka rusa gidaje suka hana zaman lafiya suka sa 'yan gudun hijira ka gaya min gyaran da suka yi har yau ka gaya min gyaran da 'yan al suka yi a somalia shekaransu nawa ka gaya min gyaran da 'yan taliban suka yi afghanistan ka gaya min gyaran da 'yan alka'ida suka yi a duk inda suke kashe mutane balantana waɗannan is da suka ce islamic state ba wani gyaran da suke tun da suke banda saka mutane cikin ruɗani saka mutane cikin matsala saka mutane cikin hatsaniya domin idan ka kalli jihadin da annabi ya yi da gwamnatin da annabi ya kafa a madina jihadi ne wanda duk wanda yake a wannan yankin bai cikin matsala kuma sha annabi bai je ya zauna a daji ba a gari ya zo ya zauna kuma an san inda yake kuma ya iya tsara garin kuma waɗanda suke garin suna cikin aminci har ma ya ce duk wanda yake wani gari in ya musulunta yana tare da shi to sai dai ya bar inda yake kuma ya dawo wajen shi kuma zai iya kare shi da duk abin da ake kare kowa ba ka kafa jihadi sai ka mallaki irin wannan daman ɗari bisa ɗari sannan na gaba kuma har bayan tafiyan ka ya zama wannan garin ya kafi zai iya kara kan shi ba tare da wani barazana ba don har yau ba wanda ya taba cin madina da yaƙi ko madina ba za a ci ta da yaƙi ba har zuwa sanda allah maɗaukin sarki zai gaje duniya ya kamata ku san wannan amma babban abin ta kai ci kowa sai yunkura kawai sai ya ja makami sai ce shi wallahi ana kaza haram ne shi bai yadda ba zai je canza wannan munkarin kaga mutum ya ta wahala ya ta hayaniya munkarin kuma ya kasa canza shi ƙarshe ga mutum shi da kanshi ya ta sanyi ya ta sanyi ya ta sanyi har ƙarshe ka neme shi ka rasa shi Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wa a arat sai awaye gari sun koma cin mutuncin mutane yanzu mafi yawancin matan da ake kamawa a tabi da su dazuzzuka ana fasikanci da su wannan ba taba mutuncinsu ba ne da mutuncin 'ya'yansu da mutuncin iyayensu da mutuncin mazansu wannan ba shi ba ne kuma ana yi da sunan me wai da sunan addini ma'ala ya ce wai tarattaba ala hadhal khuruj min al mafasid irin ɓannan da wannan tawa yake haifarwa ma huwa akbar min al mafasid allati tadfa'ahu ilal khuruj wallahi ya fi ɓannan da ya tunzura su suke wannan tawayen yanzu na daga cikin dalilan tawayen sun ci ana karantar da abubuwa na boko wanda yake haramun ne haka ne yanzu ɓannan wannan abubuwan da ake karantarwa a boko ya saka mutanen maiduguri cikin bala'in da suke ciki ya sa sama da mutum miliyan ɗaya gudun hijira ɓannan da ake na abubuwan da boko yake ɗauke da shi ya ƙona gidajen mutane ya ƙona kasuwanninsu ya sace masu shanu ya sace masu abinci ya sace masu gidaje ya sace masu 'ya'ya ya sace masu mata ya saka cikin gudun hijira da fitina da bala'i na rashin tabbas ya sa sa haka shine mala ya ce wannan tawayen da za su haifar sai ya fi abin da suke kyama illa mana kana fama da illa ɗaya ne shi wanda yi yunkuri zai tawaye sai kuma ya ƙirƙiro maka illa talatin ba gare baka da illan ba ko malamai sun ce irtika ba haffu darare ne mai ja'iz kuma duk abin da suke zargi a ilimin boko ko ƙarya ne fa saboda a cikinsu ba ɗan boko gaba ɗaya jahilai ne ba wanda ya taka mataki ya zama oga a fannin abin da yake inkari abokan matukuna za su yayan ce ba Allah maɗaukin sarki ba wai shi ke ruwa daga sama ba saboda haka in an ce ruwa ba daga sama ba ne wannan shirka ne sai a ce to wai a'a to yanzu dan boko da ya ce ba daga sama ake ruwa ba menene dalilin da ya dogara da su menene hujjansu kuna kai dan boko ne da ka fahimci wannan sai a ji a nemo malamin addini ƙwararre masanin alƙur'ani sannan kuma masanin ilimin kimiyyan zamani a tambaye shi da allah ala gafarta malam dama da gaske ba daga sama ruwa ke sauka ba sai ce a zahiran abin da jahili irinka yake gani ruwa daga sama yake saukowa wannan ba wanda zai musu amma abin da boko yake son ya gaya maka sos ɗin ruwan ruwan daga ina yake ruwan yana ɓullowa ne daga cikin sama ta ɗaya inda mala'iku suke inda annabi ya je ya ƙwanƙwasa da mala'ika jibrilu aka buɗe masu suka shiga jahili zai ce e ƙwararren mai ilimin binciken kimiyya zai ce a'a ruwan teku ne iska na giragizi suke ɗiba a zuba ma girgije iska ya ɗibe shi kai sama ya shimfiɗa shi a sama sannan a ruwan sama da izinin Allah ruwan nawaye iskan tawaye girgijen nawaye saman nawaye waye saukar da ruwan ba wanda ya musa wannan amma an gaya maka sos ɗin inda ruwan yake Allah maɗaukin sarki shi ya faɗi wannan a cikin alkur'ani ƙarara iska mataki-mataki nau'i-nau'i iri-iri ce Allah ne ya faɗa su masu ilimin kimiyya suka zurfafa bincike abinda Allah ya faɗa kuma ya zama tabbas wannan yana ƙara tabbatar da mu'ujizan alkur'ani kuma yana ƙara gazgata manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na abin da ya zo da shi daga wajen Allah ya ba da labari sama da shekara dubu da ɗari hudu sai yanzu ne masu ilimin kimiyya na yahudu da nasara su gano abin da manzan allah ya ambata lokacin babu waɗannan kayan aiki na binciken zamani to madadin su ma tsaya su fahimci wannan sai suka ce ai kafirci ne a ce mutum in zai hau babur sai ya sa mai helmet sai ya sa wulan kwano don me kaza wannan ya saba mu dokan Allah sai ka kawo a cikin alkur'ani inda aka ce a sa hulan kwano sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza da haka ne fa kakka taba raba ɗaya biyu wannan abubuwan shi ke cikin fitina kuma dan menene ba za a yi shari'a da littafin Allah ba dan me ba za a yi kaza ba dan me ba za a yi kaza ba sun jahilci annabi lokacin da ya zo garin makka to su ɗauka ma suna rayuwar makka ne annabi kawai da jihadi ya fara sai da annabi ya shekara goma sha uku a garin an hana su sakat su kuma sanda suka fara a maiduguri ba wanda ya hana sakat suna yawo a najeriya ko'ina kuma suna samun karbuwa kuma ana fahimtar da'awansu kuma jama'a shigansu suke afuwajen afuwajen ba wanda ya hana su suna harkokinsu lafiya inda annabi ya samu hudaddiyar gari a makka kamar yadda suka samu a maiduguri da ɓangarorin najeriya wallahi ba zai hijira ba ba ka isa kai addinin ba ma 'yan garin dukanka suke yi gwamnati dukanka suke yi abubuwa na tsangoma iri-iri gida da waje ba yadda annabi ya iya sai ya kwashe jama'an shi sai ya kai su ina ya kai su habasha kafaran makka ba su bar sun zauna lafiya a habasha ba sai da suka bi su kun san haka suka dawo suka ci gaba da azabtar da su don annabi a zauna lafiya ya kwashe jiki ya tafi madina da annabi ya tashi hijira ba daji ya je ba da zai tura sabon shi hijira ba daji ya kai su ba gari ya kai su mai gwamnati gwamnatin sarki na jashi gari ya tafi madina mai gwamnati don a lokacin ana tsarin za a naɗawa abdullahi ɗan salul a matsayin sarkin makka annabi ya ji gaba ɗaya sai al'amarin naɗin sarauta sai su ce aka manta ma saboda daga shugaban shugabanni ya bayyana gaba ɗaya na duniya jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ku in ga kalli khawarijinci shine abin da malam al-imam al-hasan al-basri yake siffanta sai ce miskinun ra'a munkaran fa ankarahu fa waqa fi ma huwa ankaru minhu kuma abubuwan da suke inkari iyaka waɗannan ne fake malam albani ya ba mu labari a maiduguri akwai mutumin da matan shi ta haihu sai aka turo dattijuwa ta zo ta ɗan kula da ita ta nuna mata yadda ake 'yan abubuwa sabon haihuwa kasan sai an mai saiti sai an dan na mai abubuwa kafin ya ɗau hannu wai daga zuwa abokan sun zo ganin jaririya kawai sai suka ca ah, wannan kuma mai ta zo yi ca ah, ai ta zo ne za ta dan ah, kana da hadisi ce a to tana da hadisi ai kira tsohuwa ce ke kina da ayan alkur'ani ko hadisi da yace ki zo ki zaman jego ta ce to ni malama ce to bar gidan nan cikin daren nan suka tasa tsohuwan nan ta yi gaba kaga yanzu misali idan za a ɗauko masu irin hujja irin nasu ne sai ce to kai kuma ka da da hadisi da ya ce kar a yi in ba ka da Kur'ani ko hadisi da ya ce kar a yi sai a ce al'asulfi kulli shai'in al'ibaha yanzu tsohuwa ta ka da kai asali akan komi halal ne illa idan dalla dalilu ala sau da aka yin sai ka kawo dalili hujja da ya ce zaman da za a yi na kula da jariri da mai jego babu kyau sai ka kawo shi inda wankan jego ne wannan yana da wajahi na abin da ya shafi lafiya da wajahi na almubazzaranci da wajahi na abubuwa iri-iri saboda tajiriba ya wani cewa wankan jego illa ne to kada da inda za ka faɗi wannan amma a zaunar da mace ta nuna ma sabuwar haihuwa kai ko tsohuwar haihuwa ne tana da bukatan taimako yi. akwai abubuwan da dole sai an mata amma saboda tsaban ɗanyen kai da zafin kai da rashin sanin addini da manufa da jahiltar rayuwa suka yi ƙoƙarin inkarin abin da suke gani munkari ne fawaqa'u fi ma huwa karo minuhu kun gano wani da ke ko jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu. mu to shine sai mala yake cewa sai suka fada cikin taɓa mutuncin mutane wa ta ala hadha al-khuruj min al-mafasid ma huwa akbar min al-mafasid allati dafa'ahu ila al-khuruj bannan da zai kawo to sai ta girmi bannan da ta jashi ya fada cikin wancan tawayan malai ce faqala hadha al-kalam wa hadha ma yaquluhu as-salafiyuna al'an فقال هذا الكلام الإمام الحسن البصري kun ji maganin da ya faɗa kuma shine maganin da salafiya na wannan zamani suke faɗi irin maganin da yake faɗi abin da kai ce wani jahili wai yake buɗe baki yake cewa wai al'imamul madakali wai ba kawarije ne kun gane wannan da kyau ko wanda ni ne na gaya muku wannan mutumin ba kawarije ne aka ce a'a ainihin kuna da saɓani ne kuna zaune malam isa alfanta miso bakwai yana maimaita mai wannan maganan naka wannan fahimtar naka wannan fassara naka na hawarjanci ne sai da faɗi so bakwai a gabanku kuna ji an gane wannan wannan wawan wai kuma shi yake ce ma wa al'imamul madakhali wai ba hawariji a lokacin yana ƙoƙarin ƙyamatar da al'umma wannan littafi na azzari'a saboda duk wanda ya karanta wannan littafi wallahi zai fahimci tsaban hawarijanci suke yi ne kuma a daidai wannan lokaci ina karantar da littafi a wajen an yi an yi da ni ba yanda ba a kai goro an kai mari da ni akan in cire wannan littafin ba in karanta tsuran a kitabun shari'a din saboda karanta wannan sharhin suka ce zai haifar da fitina kun gano wannan da kyau ku to daga wannan lokacin ne sai tunani ya canza a cikin raina littafin nan kamata ya yi a ce mi mu shi don na tun na taɓa ba malon wannan shawarar cewa kitabin shari'a da ke karanta wala a rikodin ɗin shi don akwai matsala ya ci akwai abin da muke ƙoƙari mai saiti to abin da na yi na guda da abin da ya guda duk sun faru yau da a ce abubuwan da ya rika yi an yi rikodin da yan sai a nuna masa a ce gashi an gane wannan da kyau ko ƙarshen da ƙila su rage wasu abubuwa kama ya lalasaf ɓannan da ke cikin littafin da aka yi ƙoƙarin gyarawa shi kuma wannan ɓannan ake yi a santan shi wani irin kwangobakon baya cin amanin da aka yi maɗan fodiyo a khalifancin da ya kafa a yau iri ɗaya ake mashi shi kuma shirkan da ɗan fodiyo da bid'an da ɗan fodiyo ya yaka suna rubuce a cikin littattafan shi ake yi a hubbaran shi shi ake a inda ya kafa khalifanci shi ma mala abin da ake mai kenan ko kuma abin da ake cewa da Allah mu ja baki mai shuru wannan abin a bari ai ba al'adan albani ba kenan ai ai bai ganin munkari ya shiru ai ai magana yake kuma munkarin ko na waye munkarin kuma ko na cikin gida ne kaga munkari kai shiru kai munafiki ne ai kowa yake yin ta wasu mun karan mako ban fara faɗin su ba duk sai na faɗe su muna faɗi ne dan a gyara dan kuma na nesa su me su kiyaye dan a haka yanzu ake tarbiyyar mutane an canza da awon shi ne duka yanzu ba ita ake yi ba duk wani mutumin arziki ya janye kanshi ya janye jikin shi duk wanda ga ganshi a wajen akwai abin da yake sata ne a wajen Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai mala yake cewa fa hazihi natijatul lati hasalat li ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce natijan da ahli sunna suka samu fa ba'da qissatul husayn wa ahli al madina wal qurra'i fil iraq kaga bayan kissan abin da ya faru da husaini a kufa wa ahli al madina da rigima na kashe-kashe da za mu zo mu ji a gaba da mutanen madina walƙurra da kuma alarammomin nan da suke tawaye masayid na ali fil iraq jama'a duk waɗannan da gan sun yi tawaye nan ko kana zuwa gan su makaranta ne za ga suna gatan alƙur'ani rauru a bakinsu jahili da bai san komai sai ce malamai ne kaji suna katun ƙur'ani suna kaza suna kaza to da wannan ne suke yaudarar mutane suke batar da su daga hanyar allah a jama'ar salaf malai ce dukkanin magabata sun haɗu wattafaƙat kalimatihim sannan kalmominsu sun haɗu ala annahu la ya juzul khuruj tawaye bai halatta ba li'annan nusus kun ga nasoshi intadhat lahum sun fito ƙarara kan bai halatta wannan tawaye ba lakin kasiran minan ladina kharaju sai dai da yawa daga cikin waɗanda suke tawayen. la ya arifuna hadihin nusus ba san waɗannan nasoshi ba fahim ma'azurun malice za ba su uzuri na jahilci mafi yawancin masu kawo waɗannan hatsaniya da rigingimu ko ba malamai ba ne jama'a kasusuwan malamai suke zuwa su ji kun gane wannan shi kanshi muhammad yusuf kun gane da ya zo kano lokacin nan ayyasu a same katin bukhari sai ya zuwa koya mai je ƙarshe dai sai tattara kasusuwan dr ahmad bala ya faɗa yi ya je kasa ɗin yake ji a ɗaki an jima sai zo yana mai yana maimaita masu yanzu mafi yawancin waɗanda suka ɗauki waɗannan shiriritan kasusuwa ne na dr sanafa suke ɗauka su ji duk wanda yake karanta yake kallon suna tv ko manara ko wesal duk hayaniyan da waɗannan marasa kunya suke zai ga malaman da ke kantar da littafin dadda ana sawa kuma akwai su a kasar a memory shi suke naɗewa su ɓoye kansu ji an jima sai zo suna bayyana kalma bayan kalma don suna yi ƙinin ba za ku samu suwan ba a tsammaninsu ku gano wannan da kyau ku ko kuma ba za ku gani ba amma akwai lokacin da zan zo zan gaya muku wasu misalai da wasu kwatance-kwatance wanda za ku gano abin da nake fada ina fatan mun gano wannan da kyau akwai ɗaya daga cikin malaman yola yana waɗannan abubuwan da ake kwafowa duk a haka suke addinin a haka suke malam jin kasar ne sauran malaman da suke addini suka yi da kaset bayan da zai da kaset ka zama malami akwai abubuwan da ake faɗi dole sai ka zauna gaban malami shi yasa malam albani wani kira shi shi ɗalibin kan shi ne kai ba ɗalibi na ne ina jin kaset ɗinka kai ce a jin kaset na bai mai da kai ma ɗalibi na ba an gane wannan da kyau ku duk wanda bai cikin wannan rijistan da malin ya fitar ba ɗalibin shi ba ne sai dai kawai kai mai sauraren shi ne an gane wannan da kyau ku kai mai sauraren ya ce a ah, in haka ne to duk munan ɗaliban ɗahin rubuce ne ah, da muna sauraren shi ai ko ba mu jin shi muna sauraren ɗahin rubuce don ko baka taba jin ɗahin rubuce maganganun da ya faɗe kan shugaba balalau ai ka ji ai a ah, to ka zama ɗalibin shi kenan jin kasar da malami ɗalabtan shi ne Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ce lakin na salaf darasun nususa sai da su salaf sun yi darasin waɗannan nasoshi wal mutaakhiruna tajamma allahumun nusus su kuma wanda suka zo daga baya nasoshin ne suka zagaye su wa arafuha suka san su wa faqihuha suka fahimce su wa akhadhu minha aqidatan sahiha mun gane daga haka suka ɗauki aƙida ingantatta wadiha annahu la yajuzul khuruj sai suka ce bai halatta tawaye ba mun gane salaf sun yi darasin nasoshin yan baya mu kenan da muka zo sai muka hada nasoshin da darasin salaf da suka yi masu daga haka muka samu aqidan mu ingantacciya shin annahu la yajuzul khuruj an al hakim bai halatta yi ma shugaba ta waye ba ma dama fi da'iratul islam muddin dai shugaban din yana da'irar musulunci fa'iza kharaja an da'iratul islam in ya fita daga da'irar musulunci fahina izin ya lil muslimin al khuruj alaihi to anan ya halatta ga musulmi su mai tawaye idza kana indahum qudura kuji in yana da dama in suna da iko na ce lokacin da malai yake wani karatu a cikin demokratiya ya kawo maganan al'imam al'uthemin ya ce ba ka cewa za ka yi fada da shugaba sai kana da kayan yakin da ya ninninka nashi kana da abinci kana da wajen zama kana da magani kana da kana da komi sai ka mallaka wanda ya fi nashi amma ba ka siddan ka ce ai yana yi abu kaza kai baka yadda ba sai ka yunkuru ka ce wai za ka hana wannan abun ba ka din da za ka iya hana shi an gane in ko kaga ka iya hana shi ko to ina gaya muku ba shugaban ba ne an fahimci wannan da kyau ku in dai ka iya hana shi kuma ya hannu to ka tabbatar ba shugaban ba ne allah maɗaukin sarki ya kyauta mare cewa tsaka lihadar khuruj kuma sai in kana da iko da dama na iya wannan tawayen walam ya tarattab mafsadatin akbar min al-mafsadatin lati yu'alijunaha kuma sai in ya zama ko kana da iko da damar zaka iya kai tawayen baka haifar da anna sama da annan da kake kokarin gyara ba an gani yanzu abin da ya tada yaƙin maiduguri ba rikicinsu da 'yan uh, operation flush out ba ne yanzu sun hana operation flush out a maiduguri eh ba su yi ba sun haifar da mafsada akbaru minha mafsadan da tafi wanda suke kokarin hanawa kenan yanzu gyara suka kawo ko banna banna suka kawo babu gyaran da suka haifar ina fatan mun gano wannan da kyau sun haifar da ɓanna ne da illa mafi girma fiye da diyan da ke tsammani allah maɗaukin sarki kyauta to shi ne sai mala ya ce wa ajimawo ala tahrimil harimil alal alal hakim malaman salaf na da da na yanzu sun yi ijimai akan haramun ne yi ma shugaba tawaye mun gane ma dama musliman muddin musulmi ne sawa'an adalan auka na ja'iran shin shugaban nan adali ne ko ko shugaban nan ja'iri ne bai halatta mai tawaye ba la yajuzul khuruj alaihi bai halatta yi mai tawaye ba li'anna shar'a yamna min zalika saboda shari'a ta hana haka ولأن الأيام والتجارب والخبرات درستهم وازدادوا فقها في النصوص ما ليش يودو gobe da abubuwan da aka jarraba sun ƙara malaman salaf gogewa domin yi masu darasi a kan irin abubuwan da suka ya faru ba gyaran da waɗannan suka iya haifarwa da haka suka yaba mafahimta da abubuwan da salab suka fitar mun gane wannan da kyau ko? Shin sai mala yake cewa la siyama walladhina kharaju ma alƙurra'i musamman ma waɗanda suka mara ma'alaran mumin nan baya nadimu ashaddan nadam ba ƙaraman nadama suka yi ba وقيل fihim man قتل minhum فقد رغب fihi, min masra'ihim suka ce duk wanda aka kashe daga ciki ajali ya ja shi ya kai shi inda za a kashe ومن بقي منهم فقد nadima. wanda kuma ya saura daga cikinsu haka ya zauna cikin nadama cikin kunci da matsala allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu karanta nadaman da suka yana da tsawo lokacin da ya rage mana ko ba za mu iya mu kwashe bayanin duka da muyin da muke so ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum